ta shafa wato abubuwan da rai yake so na jin daɗi da shagoliya hanya ce ta raba ta raba mu da Allah ta nan fi sinar su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe shi mu ji tsoron duniya masu fitinuwa wato fitinuwa da duniya to Allah ya buɗe ma al'umma wato hanyoyi na fasaha na sadarwa da wannan abubuwan waya wanda da mun san irin wahalar da take da kafin ka yi kafin ka samu layi na telefon sai ka yi ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ko zai fada sannan ya fada sannan ka samu layi ya kama amma yanzu ko ina sai ka sadu da ko ina sai so a cikin duniya kuma duk abin da ake so a sanya ya kai ga mutane ko na alheri ko na sharfi kana cikin ɗakin ka za ka yaɗa shi ko ba za ka iya sanya bargo ka lullube kanka ba ka ce kai ka hana wani abu na sadarwa da aka tura ya zama duk ba za a gan shi in aka tura sai an gan shi abin da kawai cewa mutum kiwo shine Allah shine tsoron Allah amma kana cikin ɗaki duk irin abin da kake so za ka ji duk irin abin da kake so ka ji za ka ji saboda haka masu yaɗa barna suna cin su babu baka to kuma ta wannan hanyar ta hanyar ana bin abin da ke cikin asalin rarrita musamman a cikin sarari da 'yan mata saboda haka yanzu ta hanyar waya din nan ake ta abubuwa na Baɗala da bara bal abin ya wuce wannan iyaka kamar yadda wato muka san dabi'ar shaitan take cewar shi shaitan idan ya samu san adam ya dora masa ragama to in ya rinka jansa ya rinka jansa ta ya kai shahawa da sai bai ya a masu ba ta hanyar shahawa suna yanzu idan mutum Shi dan ya same shi ta hanyar shahawa ya kawata masa zina yana zina da matan banza waɗanda sun sa kansu domin wannan zinan ne sai ya zo ya ji kan shi baya sha'awar irin waɗannan mata sai kuma yanzu babu waɗanda yake so ya yi zinar da su sai waɗanda suka killace kansu waɗanda ba sa ba sun zo a ah, ah, ba ba sun zama tun kila ke su ma sai shaitan ya nuna masa a ba waɗannan ai wannan kowa ma zai iya samu in yana da kudi, in yana da iya magana sai ya sauwata masa ko ba waɗanda yake son ya zira da su sai matan aure ba zai tsaya da shi a nan ba sai kuma ya ji ba wanda yake so ya zira da su sai waɗanda suke matan makwabcinsa matan makwabtansa na kusa da su da abokansa ba zai tsaya da shi a nan ba har sai ya kai shi ya sanya shi yana sha'awar zina da muharramansa shi ta Allah ya kira ta wata a sabila tur da ita a hanya saboda ba ta tsaya a mulki ɗaya ba kuma shi ne har yanzu ya kai shi ma ya zama ma ba ma ya sha'awar mace ɗin yana shi kawai sai ya zama to jinsin kansa yake sha'awa namiji yana sha'awar jinsin namiji mace tana sha'awar jinsin mace kuma yanzu abin da ake kokarin a nuna wa duniya shine kan cewa wannan ba wani abu bane wanda yake saba ya saba tafiya akwai mutane wanda suke asalin halittar su haka su ƙarya suke su akan kansu jam'iyyar masu ilimin kwakwalwa na america american psychiatric society sai ce babu wani dalili da ya nuna kan cewa namiji ya zama to yana sha'awar namiji ko mace ta zama to tana sha'awar namiji mace gariza ce a asalin halitta akwai mutane wanda Allah ya yi su babu dalili a kawai wato ɗabi wato canzawa mutane tunani canzawa mutane tunani ne conditionalization ne ake a sanya wa mutum a dole ta tilas a sanya shi ya tafi wannan tarbiya ita take sanya mutum ya kauce daga wannan asalin tafiya amma asali yadda Allah madaukakin ya halicci bayan da ba haka bane Allah ta'ala kuma yanda ce a cikin hadithul qudsi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta daga gare shi inni khalaqtu ibadi ina halicci bayina da baki ɗaya su amma a miƙaƙƙiyar dabi'a babu karkata a cikin ta to abin da ka suke faɗan wannan don su nuna kan cewar dan namiji na sha'awar namiji wannan bai kamata ma a ce za a yi masa wa'azi ko a hana shi to na a yi wa'azi kan cewa namiji ne da sha'awar namiji wannan alfahsha ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace shi aka tuna alfahisha ta wa tudusirun a inna kum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar ake inda Allah ya kira shi alfahsha saboda haka a yaƙi da shi a nuna a mutane a yi musu tarbiyya wanda suke da wannan halin a tsoratar da su Allah a kwalitar da su a yi musu gargadi domin su bari su kyale su tafiya su ce kuma ba su yancin su abin da suke so sau da aka kasashe da dama suka halatta namiji a auri namiji bace ta auri mace kuma wai har idan namiji ya auri namijin su je gidan yara da aka jefa mutum a jiya da yaro a taso da shi a gida wanda namiji da namiji kato da kato suna zanoyi su ne da uwa da uba na yaro masu hankali daga cikinsu masu hankali daga su daga cikin kasashen turai a kowane da suka ce su ba ke zama in ma za a yi auren amma sai da ba su ba saboda shi ɗan da aka ba su menene wani me za a ce masa bayan ya girma idan ya dan me aka taso da shi a gida wanda yake namiji da namiji ne ba namiji da mace ba irin yadda sauran gidaje na a yawan al'adar dan adam su don me aka sa uwarsa ta zama namiji ko kuma wanda yake mace da mace don me aka sa ubansa ya zama to suka ce eh, yana da haƙƙi yana da haƙƙi a parliament dai fa ake wannan musulmi ya yana da haƙƙi to a to mu hana wannan so da abu ne wanda ake yi wato dan adam yayin da yayin da ya zama to bawan shaitan sai shaitan ya buga shi kallabi ta hawatu shayatin fil ardi a Iran kamar wanda wato shaitanu suka buga su a bayan kasa suka zama to suna imuwa haka Allah ya sifanta su قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ أذان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيوان ينزل زامنه za mu rinka bauta ma wani ba Allah ba mu koma akan baya mu koma akan digadigan mu bar addini bayan Allah ya shirye mu kamar wanda shekaru suka buga shi a cikin kaza yana imuwa to haka shi haka misalin shi yake dan ya buga su sai imuwa suke to abinda suke nema su kawo mana kenan wani ya kai daga cikin babban fitilar zamanin nan kuma suna nan kokari suke sun kai bil majalisar da idan ba a yadda ba za su sake biyu da su wata hanya ba za su daina ba ba za su daina ba to mu fitinar wannan abin gudu a cikin wannan shi shine na farko tukuna wato a mu nemi tsarki don wannan kazanta ce da daura tsarkake kanmu allah maɗaukakin sarki ya sanya hikimomi da yawa ta hanyar biyan bukatar nan ta sha'awa ta kafa iyali kafa iyalin nan hanya ce ta cika rabin addini aka bayar da shi aiki na ibada aure aiki ne na ibada ya mene aka shari'a ta faɗi mene ne aure kuma a cikin wannan aka sanya hikimar kula da mata da yi ba mata gata da darasta su da karrama su aka sanya hanya na gina al'umma tarbiyyar yara kula da su da ba su irin da ba su ilimi da nuna musu soyayya da nuna musu kulawa yadda in sun tashi sun girma su ma za su iya nuna soyayya ta su wannan su ba za su tashi sun a ke kashe ba ya zama dokar cewar sun ɗauki al'umma da baki ɗaya makiyarsu saboda haka su ɗauki makami ta kashe kashe su ta farna a bayan kasa duk wa'annan hikimomi suna cikin wannan su kuma waɗannan fa abin da suke so su su suke su rusa mana duk waɗannan su rusa mana duk waɗannan ya zama dukkan cewa al'ummar ta zama kan ƙarshen ta zo. kuma duk waɗannan abubuwan na fitinin nan shimfiɗa ce da ainihin babbar fitina ya ce fitinar dujjal wanda a ƙiƙa ce nufin sallallahu alaihi wa sallam ya fara kuma ya koya mana wurin ka neman tsarin Allah daga gare shi a duk sallah sallallahu alaihi wurin ka tunanin da dan kada ya fita da cikin kuma yi mana irshadin da kan cewar a burinka burinka mulkinci suratul kahf cewa wanda yake kar wanda duk nan da jasa bayyana in ya karanta masa farkon surorin ayoyi na suratul kahf Allah zai kira da shi da fitinar sa fitinar jujar fitina shi ta hakika wanda za ta zo a ƙarshen zamani shi abin da zai nemi a yadda da shi cewa shi ne Allah ba wai ce wai sai yana neman kafa da aka ba kawai kai ta shi ne Allah kuma bai shi ko ina a duniya kuma yanzu yadda muke ganin hanyoyin sadarwa hanyoyin sadarwa din nan wannan ba zai ba mu mamaki ba za ka yi mamaki eh? ta yadda yake za a yada fitina za ka yaɗu ta je kowane gida kowane daji to duk wa'annan fitintunu da ake bayani shi kuɗa ne ga fitinar dujjal don haka dole mu nemi mafaka ne ne mafitar mu daga fitintunu mafaka ta farko shi ne a ɗaya ta samu bin kitabi wa sunna mutum mu tsare kanmu da littafin Allah da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bar mana abu guda biyu za mu ba za mu ga da mabarun da alƙur'ani da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya ce wa man yahtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da Allah to ya shirye zuwa ga tafarki madaidaici fa amma alladhina amanu bihi wa atasamu bihi fa sayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqim inda yace ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hujja ta zo muku ya ku mutane hujja ta zo muku daga ubangijin kuma mun saukar muku na ake wanda yake mai bayani duk wanda ya yi riko da shi ya yi riko da shi to Allah maɗaukacin sarki zai sa shi a shi ra'amar sa a shirin da shi ga sarki na da shi to na ta riko da alkitabu da suna. wanda yake buƙatar ilimi mu rinka halartar mu nemi sanin alkitabu da suna, mu rinka halartar majalisar ilimi mu rinka halartar makarantu kun ga ɗaya daga cikin ƙoƙarin da aka yi a cikin al'umman shine kama makarantun mata matan aure da ake wanda suna ji kama na abokan duniyar da faɗaitarwa a kuma alhamdulillah ɗaya daga cikin abubuwan da ƙungiyar gida da jama'atun zarar gida kan kuce wajen wajen to wajen kokarin kafa su suka yi fara kokarin kafa su har sauran ƙungiyoyi ma na addini suka fata kafa makarantun mata to har ya kai kan cewar yawanci sai ka samu a gidaje mata matan aure su kuma zan iya wanda sai ta ga ana rigima tsakanin ita mace ta sani ta san shari'a mijin bai san shari'a ba sun tai masa wa'azi ya ce ke ni zaki ma wa'azi sai zama to rikici ya fara to maga ya kamata mu tashi ya kamata mu tashi mu ne Allah ya ba mu haƙƙin kawama kan mata saboda Allah ya abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu na matsayi na jagoranci a cikin gidaje to wanda ku zai jagoranci dole ya zama yana da abin da zai ba shi ahliyar jagoranci shine ilimi to abin da zai sami sami da alkitabu was sunna shine ilimi sannan abu na biyu al-iltija'u ila Allah fakewa da Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'awwadu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan ku nemi karan Allah daga fitinu wanda suka bayyana da wanda suka da wanda suka kuma ya koya mana cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina abubakar addu'a da zai rinka yadda za a rinka yi da safe da yamma shine a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki zuwa ƙarshen addu'a ina neman tsarin ka daga sharrin kaina ka yadda cewa kana da sharri a kanka to kaga shine wanda yake da yake jin sha'awa wadda take sabanin ta daidai sha'awar saban Allah sha'awa wanda take ba ta ɗabi'a ba yana namiji yana sha'awar namiji ko mace tana sha'awar mace ya san yadda cewa wannan sharri ne na sarsa na sha'awarsa to da mutsarin Allah daga gare shi wa min sharri shaytani wa shirki daga kuma sharri shaytan da da kuma shirkar da yake sawa a yi shi to ka gani wannan yana da muhimmanci kisa aka ruwaito wata daga cikin a ah, salihan tabi'ai mata tana yin addu'a tana cewa Allah ni bai wa ce kuma shaitan bawan kai yana gani na ta inda ni ba na ganin sa amma kai kana ganin sa ta inda shi baya ganin to ina rubanka in yi a in yi nufe ni da shirin Allah ta nufe shi da shirin in yi mun kaidi Allah ta yi masa kaidi Allah ina sanya ka wato a sa a gabanka na neman sanin ka da shi Allah mai yi aj'aluka fi nahri wa a'udhu bika min sharri kuma addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ma abokin gaba sai ke mashi kan haka to a isa matuƙa wajen istida wajen tukewa da Allah saboda kamar da ibnu Kathir yake cewa shi shaytan iri biyu ne akwai shaytan wanda yake na mutum shi shaytanin mutum akwai yadda za yi magani ta hanyar gudara, ta hanyoyi wanda yake ya ambace su akwai kuma shaitan wanda yake na ajiyar wanda yake baka ganin sa to shi ma ganin sa shine hada shi da Allah hada shi da Allah a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yace innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron Allah idan mai kewayowa na shaitan wato ziga da zurgura da shi ta zo ta same su sai su tuna da Allah sai su ambaci Allah domin in ambaci Allah shi kan sai sai likimo sunan ba kusan likimo ba mu mutanen Kano mu ne aka ce likimo yanzu da a Kano ne za a yi ta dariya to sai ya kuwa su haka eh. to al-iltija ila Allah hanya ce sannan da hakuri hakuri dole sai da hakuri rayuwar da suke sau samari musamman da 'yan mata a nufin shahu Allah matsaukacin sarki ya yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya hura cikin zuciyata ya faɗa cewa babu rai wanda zai wuce ya cika ajalinsa ya cika azumi tsoron kuɗi tsoron Allah kyautata wajen nema idan kai haƙuri duk abin da kake so zai zo wani hanyar sarki amma kai da haƙuri wato idan mutum Allah ya rubuta masa arziki zai samu sai arzikin bai zo masa ta hanyar halal ba sai ya gajen haƙuri ya je ya same shi ta hanyar haram sauran kirin arzikin ya zo masa da ya yi haƙuri zai zo masa ta hanyar halal amma ya ki haƙuri zai zo masa قال لك ماشي معطوف الضرب وراح تقول لك كده هي حكوري شأن أولي شيني حنيا ودي كده مختلف كم اللي بيجتنيش حواس قبل هذا ما كان فأمرهم أولي هنا مكاتر وفي شيني تجي حكوري وجب بكرم وانني من شيني يقوم نموتي مقام الله جل وعلا ثم راح تقول لي ده abinda zai abinda za mu yi kanmu maganin wato a fitina kenan da haƙuri babu abinda Allah ya ba mu ɗan adam na kyauta iri kyautar haƙuri to waɗannan sannan kuma dole mu tashi mu yaƙi da wato a fitintunu ɗin da suke zuwa mana maganin fitintunun shubuha ilimi da rabi da hujja dole ne ɗaliban ilimi da malamai da tashi su rinka yakar shubuhohi da rikice-rikicen fahimta da ake cutowa a cikin addini bai halatta a shiru ba dole a tashi a yi wa'azi a yi bayani wajibi ne a yi wa'azi a yi bayani kamar yadda ce usman kan fodiyo wa, mutuwa alaihi ke cewa idan wato barna da bid'a ta bayyana a waje wajibi ne da kowane malami ya tashi bayani in ba su haka ba in ba su haka ba to sun haƙinci Allah sun haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haƙinci musulmi ita kuma fitinar shahawa dole ne mu tashi mu yaƙe ta ta hanyar wa'azi da gargaɗi da kuma wato a yaƙi da zuci wanda a nan a haƙuri yake yi ba saboda dole a tashi a yaƙi asbabun fitina a sannan kuma a irin abubuwan da maza Allah sallallahu alaihi sallam ya koya mana na samun isma daga fitina ni a mulkince su kuma ita wannan addu'a bayan kowace sallah kafin mu sallama wa a'udhu bika min ma haya wal mamat da kuma karanta suratul kahf ranar juma'a saboda duk wanda ya karanta ta kamar yadda ya zo a cikin abu da kulli haske Allah zai haskaka masa haske daga wannan juma'a ta wuce juma'a wanda wannan hafisar zai zama to isma ce da kariya daga fitina sannan da cikin da rike alkar na safe da yamma domin a cikin alkar na safe da yamma akwai neman tsari daga fitina a cikin addini domin Allah ne ya tsalukar abuwa wa afiya fi dini wa duniya wa asirati Allah na neman na roƙonka rangwame abuwa da kariya afiya asiya shi ne kariya da aminci daga fitina a cikin addini na da duniya ta da rayuwa to mu nemi wannan mu nemi kariya a cikin addini mu cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya idan sahabban sa suka zo wajen sa kafin su tafi wanda ya ba shi sunan tirmidhi sai ya musu addu'a daga cikin addu'a da yake musu da cikin abin da yake faɗa wala ta da al-musiba tana fi dini kada ka sanya masifar ta zama a cikin addini wato jarabawar da za a yi maka ta zama a cikin addini to Allah ya yi mu roƙi Allah kada ta zama ko wasu fitina ne sauƙi ce jaraba a kan talauci da rashin aiki da kana neman aure yau kaji can an baka gora yau kaji can an baka gora duk wannan mai sauƙi ne a kan ka zama to fitinar a cikin addini suna a cikin addini Allah ya kiyashe to abin da mun faɗa daidai Allah ya ba mu dada abin da ke kuskure Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi alhamdulillah eh, shek dr bashir aliyu umar babban kano allah ya takara sai eh, mun ji da sigo masu tsada kuma da sigo da sigo shida a kwakwani gini biyuwa kuma mun bar dauta ya wuce awa daya saboda malami ne mai tsada shekara guda ke nan mana kokarin mu ga lokacin nan allah ya kaddara ba sai na wannan lokaci kuma saboda imanin mu ba wanda ke da kula da yawa irin shi ma ba da lokaci kusan ko shi ma sai da ne da yi amma alhamdulillah ma da ya aka kira kuma ya zo ya karanta da mu da kuma da nan shekara goma ya zo ya tiyaki sun taba gayyatar da kuma amana ya kawo ni ziyara inda nake karatu a kan lantarki a lokacin ma ya wata zafin da lokacin da nake karatu na da lokacin ma ne zai wa'azi a maimakon karatun da zan yi a ranar lahadi a wannan shekaru shekara goma sha biyar kenan da kuma zai zo Allah ta alaka da malamin sake zuwa kuma na fata insha Allah wannan zama ma kuma zai sake zuwa saboda mun ji daɗin wannan ziyara kuma na nasiha ta kai na nasiha kuma kowa ya nutsu komai abin nan karatu ya shiga cikin zuciyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wasu ainihin gyarawa. Allah ya saka wa malam da alkhairi akwai tambayoyi guda hudu kafin mu yi sallah zan karanta su malam yana zaman ba za a kira sallah ba sai mun gama sai a kira sallah kafin da ta kare da ina da wannan sallah da mu yi sallah eh, ta shugaban da zai dinga kyauta da dukiya da kasa ko da jaha. wato ya ware wasu da cikin talakawa sai mutu alheri a dukiya mun gwamnati بسم الله ah, idan wato dukiya ah, dukiyar al'umma Allah ya sanya shugabanni amintattu a kai kuma yana daga cikin amincin da aka ba su kan cewa ba za a fitar da ita ba sai bisa ka'ida saboda haka idan dukiya ce wanda yake an fitar da ita ga ka'idarta an yi ta a cikin bajet cewa ga abin da za a yi to idan mutum ya ɗauke ta ya sanya ta ba a nan wajen ba ya saba ma Allah kuma ya ci amanar al'umma ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ku dukiya ce wanda aka bashi aka fawwala masa kan cewar wannan abu ne wanda yake zai iya a zai iya amfani da ita wajen duk abin da ya kan cewa ya dace wanda akwai kategori na dukiya wanda ake da irin wannan idan yayi wannan babu laifi saboda haka wannan wajibi ne ya zama dukkan cewa shugabanni sun yi tsantsini kuma su kansu mabiya su ma wanda ake ba su wannan dukiyar ya zama dukkan cewa Ina da cikin wanda za su yi tsantsini din kada a je a kan yama shugabanni sai abin da yake hanya ce wanda ya zama cutar kuma don sau da yawa irin wannan dukiyar raba wannan dukiyar shi ne ke cutar al'umma wanda za a yi domin a yi abin da zai zama tokan cewa kowa ya amfana da shi an sanya shi a cikin capital project an gina asibitoci an gina makarantu ko an gina wurin sana'a amma sai ka gaji an je an raba shi yau an ba mu wannan yau an ba mu wancan yau an ba mu wancan yau ya yi wannan sai ka ga kan cewar amfanin nasu bai zama to irin amfanin da aka so a yi ba a cikin al'umma na Allah ya sa a wannan ba ya same ne hukuncin mutumin da zai yi laifi ya tuba ta eh to gaskiya mutum yana laifi yana duba yana sake komawa ɗaya daga cikin wannan ya da ɗaya daga cikin alamun wani yana nuna kan cewa tuban da yake ba ingantaccen tuba ba ne amma da domin tuba ingantacce ne ke tuban cewa da za ka kuma amma duk da haka wannan bai nuna kan cewa ya halaka ya lalace ba idan dai yana tuban don Allah ya da kuwa Allah madaukakin sarki zai ah, rahmar Allah za ta cike shi da ya daina da baki daya domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya yi laifi ya tuba sai Allah madaukakin sarki ya ce ma mala'ika bawa na ya yi laifi kuma ya san cewa yana da ubangiji wanda yake yin azaba a kan laifi kuma yake gafartawa ya nemi gafara idan ya sake yi ya sa ke ba Allah zai gyara mala'iku irin wannan cewa bawa na ya yi laifi kuma ya san yana da ubangiji wanda yake rubuta zunubi yake azabtarwa kai kuma shi ne yake gafartawa shaida cewa na gafarta masa to har sau uku har sai Allah lokacin sarki ya ce ku shaida cewa din abin da bawa na yi na gafarta masa ma'ana in dai zai rika ba yana in dai yin yi bilibin zai rufe komawa yana da kyakkyawan aiki wato abin da ake ɗaya daga cikin alamar mutum ya zama tuni gaskiya tsakaninsa da Allah yayin da mutum zai san zai tuba a akan da ita kyakkyar cewa ya yi da dama abin da ya wani ya taɓa zuwa wani sahabi ya taɓa zuwa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasu rasulullah menene imani shi ne ke imani da Allah ke imani da manzon sai ce ni dai ya ce ba wannan nake nufi ba a akwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma bana baka labarin menene sarihul iman ba wato imani wanda yake bayyananne tsakwaran imani sai ce bala ya rasu da labarin labarin, ya ce idan ka aikata laifi ka saba ma Allah sai ka yi sallah sai ka yi in ka saba in kai ne in ka saba ma Allah akan wata cuta wanda kai ma iyalinka ko kai ma makwabcinka wannan zai ya sa ka kirkiri ka yi wata sallah ko ka yi sadaka ko ka yi azumi kan wannan laifin da ka yi wannan shine ko iman shine wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa afi sayyi'atul hasanati tamfuha idan kai laifi ki biyar da shi da kyakkyawa sai kyakkyawan ya shafe mu to a wannan hadisi yake cewa wato sarkihul iman shine idan kai laifi sai wani aiki na alheri wanda da ba ba kuma ka tashi kai sallah ka azumi ba ko kai sadaka ko ko kai azumi akan cewa wannan laifin da Allah ya bi to wannan kun ga alama ce cewa daga cikin mutum yake da tuba in ga sayyidina Umar radiyallahu anhu yi mushi da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake gani maslahar addini ne kan sulhu Hudaybiya saboda an sanya sharadi wanda yake sharadin a zahiri ba ga maslahar musulmi ba yazo yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kai fa annabin Allah ya ga baka bukan kaskanci akan addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar ni annabin Allah ne Allah ba zai rabu Allah ba zai tabar da ni ba da aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina wanda yace wannan sulhun fatali ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kira masa da Umar aka kira shi ya karanta masa wai karanta masa wannan wannan sura sai ce ya Rasulullah awa fatahun ku yanzu ashe wannan sulhun fatali ne yace bala yace fatali ne to sai na umar ya ce bai kushe bai na ɗintar da bari saboda wannan wannan ja'in da ya yi ya zo yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi wannan ba saboda ita matuka wajen ganin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba laifi bane ba laifi yayi ba domin Allah in da laifi ne Allah zai sokar da aya akan abin da yake kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale shi ba illa iya saboda ya san abin da yayi saboda kishin addini amma saboda shi sai na Umar yana ganin rashin wato bai yi ladabin da ya dace ba kan wannan yace bai kushe ba yana yantar da bayi ka duba wannan ka duba wannan bayin Allah yana yantar da bayi a akan wannan ba wai yantar baiwa sau ɗaya ba in yayi duk lokacin da ya samu dama ya sai bawa ya yantar da shi saboda kauna wani yana daga cikin alamar wani gaskiya wajen tuba a alamar da cikin garki ya sanya masu shi hattawa ne tambaya ta gaba ce ne ne hukuncin malamin jami'an da bayan an wajen rabawa, sai dinga karɓar kuɗi wajen ɗalibai domin ya kara musu mani a wannan cin amana ne bayan cin amana kuma cin suhutu wannan kudin da ya karɓa ya ci haram duk naman da ya fi daga haram to annaru aulani wuta ce ta cancanta ta wuce mutum ka je ka ciwo ka je ka ciyar da kanka ka ciyar da iyalanka abin da zai zama to albarka da alheri ba sai ga irin wannan mutum ya zo ya yi kuma Allah ya kinsa masa wani wata cuta hmm? wanda sai ya nemi ninkin ba ninkin na wannan kudin ka iya magani ya zama to watsatse miskini ya rufe da zai magani saboda shi janyo makanta ya shigar da haram cikin jikinsa Allah ya jarumce shi da wata mummunar cuta ai haramun ne wannan bai cancan bai halatta ba ga cutar bayan Allah ga cin amanar al'umma cin amanar al'umma ne domin wanda bai cancanta ba za ka ce ya cancanta Allah ya shi tambaya ta karshe yana cewa wai malam shi da gaske ne kai dokta ne a bangaren ilimin biology a ni ba dokta bane a ilimin biology a ne a inda na karatu a inda na karatu na kafin da jami'ar islamiyya a engineering ne electrical engineering amma inda na inda na yi ina a ilimin hadisi ne da ilimin addinin musulmi kamar yadda Sheikh Malam Abubakar ya bayani a jami'ar islamiyya na Dunjuwa ne na ta shiga wadda ilimin da ya da suka ɗauka da waya da ke rubuta shi da Allah ya saka da alkhairi akwai wanda da ban gane gaskiya rubutu su ba kuma akwai wanda da tsoro addu'a a mata addu'a Allah ya a ta da Allah za mu ne mana da addu'a gaba daya kuma karamin ta gobe marina da dasta a APE jirgin hannun gol a ƙarfin e, goma Allah wanda ɓarne Allah ya kuma akwai da ta cikin da yau ba kowa ke bai shi ba yi da hankali so da sauta mai yi zuwa wani ba da ya a ko yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم لا فاقد لما بسطت ولا ذاقد لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مذل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا موقع لما منعت اللهم اقصد علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يقول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واكرمنا ربنا ولا تنكر علينا وارض عنا وارضنا اللهم إنا نسألك فواكه الخير وفواكهه وجوامعه وأوله وآخره وظاهرهم وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا واختم بالصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan kowa ya inda ya kyar wasu suna su zo ga